wannan cututtuka guda biyu da suka addabi kowa mata da maza yara da manya ba karamin bincike ake a kai ba kuma ana ba da gudunmawa iya abin da ake ganin za a iya bayarwa da kuma tabbatar da nazari da bincike akan abin da ya shafi itatuwa da ganyayyaki da sauyoyi da sauransu wannan bincike ya faɗaɗa ne a wannan sashi namu na afirka domin tabbatar da lafiya da kuma taimaka ma al'umma ta yadda za a gudu tare a tsira tare wato a tsira da mutunci wannan sanyi ta shi in aka ce za a yi za a ɗauki tsawon lokaci ba a gama ba sanyi babu abin da bai assasa ma ɗan adam a jikinsa ba musamman mata ya taɓa su ta ɓangaren ciwon mara ya taɓa su ta ƙaiƙayin gaba ya taɓa su ta fitar da farin ruwa ya taɓa su da abin da ya shafi za mu iya kiran shi wato a rashin samun ƙaruwa juna biyu duk wannan abin wannan sanyi yana ɗaya daga cikin abin da ya assasa a cikin al'umma sannan ga maza ya ɗauke musu sha'awa yana kuma ɗauke ma maza wato ruwan mani sannan kuma sanyin nan da kuke ji kuke gani yakan hana namiji katabus, ko kuma saurin kawowa abubuwan suna da yawa ba za su ƙidayu ba ga yara ƙanana yakan saukan musu da tari yakan saukan musu da masassara da kuma abin da ya shafi za mu iya kira wato ciwon jiki ko ƙaiƙayin jiki wannan ƙaiƙayin jiki da ciwon jiki ya zama ba wai sai yara ƙanana ba kowa da kowa wannan sanyin shine ake kira da majina te ta ɗiga ko kuma zazzaɓi ya rufe ka ba wancan wanda muka sani na typhoid da malaria ba kanka idan ka durƙusa kamar ya faɗo da sauransu wannan sanyin shi yake kawo cin ruwa ka kaga mutum ko kuma jikin shi idan yi wanka yana ƙaiƙayi ko kuma ƙuraje su feso duk ɓangaren sanyi ne wato sanyi yana da wato matakai da dama a jikin ɗan adam a shi yasa muka yi ƙoƙari muke ta ƙara bincike akan abin da ya shafi shi maganin sanyin sanyin mara ne wanda muka ambata a baya mai fitar da ƙuraje mai fitar da farin ruwa mai sa ƙaiƙayin gaba bai sa mace ba za ta samu juna biyu ba wanda yake ɗauke ma namiji da mace sha'awa wanda yake sa ba a jin daɗin saduwar wanda yake sa namiji daga ya zai saduwa da iyalin shi saurin kawowa minti ɗaya sakwanni dukkansu da wannan abin da ya shafi sanyin fata ƙaiƙayin jiki da ƙurajen jiki da mura da mashaƙo da na kirji duka waɗannan abubuwa da muka lissafa idan aka yi amfani da wannan abin da muka faɗa insha Allahu rabbi za a samu waraka abu ne mai sauki ga yanan kuma a gidajenku sai dai wajen haɗawar ne sai an yi a hankali domin za ka faɗi magani ka faɗi magani ka faɗi magani amma lokacin da aka ce an zo haɗawa sai ka ga mutum yana kiran ka malam da mai me ka ce a haɗa kullum sai na muku wannan korafin kullum sai na yi wannan korafin saboda abu ne wanda ya kamata inda yana da muhimmanci mutum ya ji ya ga abin da ake yi wannan shine abin da muke magana a kai wanda kullum bayanin da muke yi shine dai domin a yau nazari a kawo kuma ku yi amfani da shi wannan abin da za a faɗa ga yanan a gidaje in ba ki da shi a gidanki akwai shi a makwabtanki in ba shi a makwabtanki a layinku zai yi wahala a ce dai babu wannan idan ma kuma ya zamanto ba za a iya samu a cikin gidajen ba ki tafi kasuwa abinki ki alaikum ko ka je kasuwa bakin ka alaikum saiwa jijiya kenan aka ce saiwa wasu na cewa saiwa to ko tushe abu uku ne ko ka kira saiwa ko ka kira jijiya ko ka kira tushe to wannan shine uh, abin da nake magana kina iya zuwa ko kana iya zuwa kasuwa ka ce a baka saiwa ko jijiya ko tushe abu ɗaya ne mai suna uku saiwar zogale shine wato na ƙarƙashin ƙasa kenan shi za a samu sai a ɗan ɓalla wanda bai wuce girman ɗan yatsa babba ba bacin an ɗan wanke shi sai a sa a tukunya sai a samu wato a ruwa ruwan da za a amfani da shi zai kama kaman wato a kamar lita ɗaya za mu kira lita ɗaya eh, one lita kenan sai a samu tafarnuwa ƙwallo ɗaya ba sili ɗaya ba domin ƙwallonta a dunkule take in an rarraba shi ne sito ƙwallon ba kuma mai girma sosai ba sai a hada da wannan saiwar zogale sai a sa ruwa lita ɗaya sai a tafasa in an tafasa sai a rika ɗibar karamin kofi kamar wannan kun gan shi to kamar wannan kofin za a ɗiba in an karya a sha da safe da daddare a cika shi a sha ah, duk mutumin da ya kama daga shekara goma sha biyu abin da ya sama zai amfani da wannan kofin daga shekara goma abin da ya ƙasa za a ba da cokali ɗaya babba da safe in an karya cokali ɗaya da rana cokali ɗaya da daddare cokali ɗaya da safe babba cokali ɗaya da rana cokali da daddare bayan cin abinci maza za su sha mata za su sha za a ba yara mace mai ciki ba za ta sha ba mace mai ciki ba za ta sha ba wannan shine abin da nake ta mantawa an zan ba da magunguna bangaren abin da ya shafi mace mai ciki mace mai ciki ita wannan inda ya sanyi ya kama ta ta kira mu ne ko kuma ta tuntuɓi likita ba kowane magani za a ba mace mai ciki ba ba kowane magani ake ba mace mai ciki ba akwai maganin da za a ba ta yi mata amfani akwai kuma maganin da za a ba ta yi mata illa saboda haka kar a ba mace mai ciki wannan haɗin sauyar zogale da tafarnuwa in an shanye sai a ƙara ballo saiwar ko ta bushe ba matsala sai ya hada da kwallon eh, me yake tafarnuwa sai a tafasa haka za a ci gaba duk sanyin da na ambata muku in Allah ya yarda in dai mutum yana amfani da wannan zai rabu da shi cikin kankanin lokaci Allah ya sa ku gwada idan an gwada kuma an ga yayi sai a sanar da al'umma annabi duk inda suke su ma su gwada kar a manta da subscribe da sharing da comment da kuma danna kararrawa muna ganin sakonni sai dai mu ba ku haƙuri wato wato aikin ya sha kanmu wallahi aikin ya sha kanmu sai dai mu ba ku sakonni ga su muna gani wallahi akwai wanda ba ma iya baidawa saboda yanayin aiki amma insha Allah da muka dauki alƙawari idan mu ce tura mana text message za mu mai reply mu ce ya kira mu in na kira ne in amsa ne mu bashi daidai gwargwado whatsapp shi ma in mutum ya tura sako za mu maida masa insha Allah in dai ba ya shige rububi ba don wani lokaci saƙonni in yi yawa sai ka manta da wasu amma kuma kuna ƙoƙari ko da an manta kuka ƙara tunatar da mutum muna godiya allah ya albarka sai kuma mun haɗa wani makon